ne su da ko dai bakwai cikin biyu da watan safar a wannan shekara ta dubu daya da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na ɗara ga watan shida kenan a shekara ta dubu da ɗari tara da takwas. kamar yadda malam Abubakar Adam ya faɗa tunda yau ma ba tsammanin kila zan zo sai an ga tabbas saboda haka zai zanto yar muqaddima ce gobe kuma lallai akwai karatu kina kuma jirima kuma insha Allah lallai akwai karatu kina tun da aka yi fashi ba zuba kaga sai an yi karayi kina insha Allah ta'ala to abinda zan so in faɗakar da mu shine yanzu mun shiga sabuwar shekara ta hijira ga har mun shiga wata na biyu a cikin wannan sabuwar shekara ta hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan watanni kaɗan da suka wuce baya muna shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha takwas haka nan kwanaki suke ta tafiya suna shuɗewa abin da ake bukata da kowane ɗan adam ne ya yi wa kansa ya yi ma kansa hisabi Umar ɗan Khattab ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a amalakun qabla an tuzana lakum abin nufi ku yi wa kanku hisabi tun kafin a yi muku hisabi ku rinka auna ayyukanku da kanku tun kafin a zo ranar da za a auna muku ayyukanku abin da ake bukata da mutum yi wa kansa hisabi ne awa goma sha biyu da ke cikin kowane yini bayan kawo sallan nisa'i ka yi tunanin a yinin nan na yau dangin ayyuka nawa na yi na alkhairi dangin ayyuka nawa na yi wanda yake kuma na ka auna ka ga wanne ne ya fi yawa wanne ne ya fi rinjaye in zan samu ne kullum mutum yawa kansa wannan kididdigar in wannan mutum ya kasa alal akalli kowane mako in mutum ya ragance, ya kasalance alal akalli kowane karshen wata mutum ya je yawa kansa kididdiga mai na aikata saboda rayuwa babu tabbas kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim ayyukan mutum abinda ake kirgawa shine me ya mutu akai ba me ya faro tafiya da shi a farkon rayuwarsa ba ba ne ya aiwatar a tsakiyar rayuwarsa ba saboda mai illa da ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma ya kuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يسي يسود داما متن زي فارو ايكي nau'in aiki irin na yan har sai bai zanto babu abin da ya rage shi tsakaninsa da aljanna sai gurgudan zura'i ba sai waɗansu 'yan mintuna da suka rage kawai ya mutu kan wannan aiki da yan aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin da aka riga aka rubuta a kansa tun yana ciki sai ya rinjaye shi daga nan sai ya zo ya yi aiki irin na yan wuta ya zanto shi ne abin da ya cika abin da ya faɗa kenan to karshe sai ya zo sai ya kasance ya shiga cikin yan wuta gobe kiyama kuma ya da dama mutum zai faro aiki irin na yan wuta har saura kiris karshen rayuwarsa ya tafi sai ya zo ya aiki kuma irin na yan aljanna sai kuma ya shiga aljanna saboda haka har kullum mummuni kasancewar jiya da shekaran jiya da yau na samu kaina a halin aiki da maganganu na gari ba shi zai sa illamin cewa kaina ba in san ke lalle ne zuciyata ya kasance tana kaduwa ina mai fatan har mutuwa ta gomin ina kan wannan aikin ba tare da na canza ba kuna kare da hadisi Allah da yake kokarin jihadi an fita fagen fama a lokaci mafi tsada shine lokacin annabi ba mu da wani lokaci a duniyar nan da ya shekaru ashirin da uku na wahayi daraja babu wani zamani da ya fi wannan zamanin daraja ga mutum ya fita yaƙi tare da annabi a lokacin annabi ya yi imani da annabi kuma ya fita jihadi wanda jihadi shine zero to samalin islam kololuwar ayyuka na musulunci kenan jihadi kuma ga shi yana ta kashe kafirai sahabbai suke yaba masa kai wani da kokari yake kafin ka sanya sai annabi ke kuma dan musani yana ta himma yana ta kwazo annabi ke kuma dan mutane wani sahabi yace wannan magana ta kada mun zuciya matuka yace daga nan da aka sake fita yaki sai ne ta bin wannan mutumin na ga sai garin ta yake nuna wa yana ta kashe kafirai kuma ga kalmar da annabi ya wa dan wuta yace ga karshe ko sai aka zo wato ainihin kafirai aka ji mata aka suka ji mata ciwo wajen yaki ya fadi da raunin jini na zuba a jikinsa a maimakon ya haƙura wannan raunin ya kashe shi ya zanto yayi shahada sai ya zaro ka sai ya daba kansa ya kashe kansa da kansa sai mutumin da ke ban sai ke wata sai ce lalle sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi gaskiya yanzu duk jihadin nan da yayi da abin da yayi gaba daya ga abin da ya cika da shi tsakanin daga wukan nan da daba ta a cikin sa da mutuwarsa minti nawa ake bukata yawa mintuna uku mintuna hudu in yayi yawa biyar duk abin da ya gina a wata rayuwarsa ya zo ya wani abu da ya karshe wanda zai gadar masa shiga wuta to shi yasa kullum mutum idan ya samu kansa a cikin aikin alkhairi wannan fa kana aikin alkhairi kenan ya kamata mutum ya rika kawai sa wannan kididdiga to kana kuma wanda ba aikin ke ba ba maganganun alkhairi ke fitowa daga bakin sa ba ina mutum zai kai ne kenan yanzu kaga wannan kenan mai aikin alkhairin da bai samu cikawa ba wato ko alaihi kitab kenan fa amalu bi amali ahli nar fa yadkhulaha mutumin da ake yaki na musulunci ya kalmar shahada kalmar shahadan nan ita kadai yayi banda ita bai aiwatar da komai ba a rayuwarsa ya samu wani ranar lokacin da har zai rufe lokacin sallah ba ballanta na sallah sallah kuma ya kasance an kashe shi a filin yaki kuma annabi hukunta cewa shi dan aljanna ne duk kafircin da ya da barnar da ya ara wasu yanzu kalmar shahada kawai ne sallah ko ɗaya bai taɓa ba domin Allah bai ba shi tsawon rayuwar da zai samu awanni na gaba da lokacin sallah da shigo ba annabi ya kasance cewa kuma dan aljanna ne to saboda wannan rashin tabbas din ne zan mutu a kai me Allah zai karɓi rayuwar mu a kai shine abin da yasa ake bukatan ko da wani lokaci dan adam ya rinka yawa kansa kididdiga yana yawa kansa misali ya rinka aunawa al-muqarna bainal hasanati was sayyi'at yana mukarana tsakanin al-hasanat ayyuka na gari wa sayyi'at da munanan ayyuka don kullum ya rinka rage ayyukan barna din yana kokarin yawaita ayyukan alkhairi kuma yana roƙon Allah ya karɓi rayuwarsa akan wannan dan aikin ba wato cikawa da imani bisa ga wannan aikin ba tare mutum ya canza ba shine babban abin da iblis ya sa karko ya sa dan adam a gaba cewa ya ga bayansa shi iblis ba burinsa bane ba a ce tun daga rayuwarka har karshe kai barna shi dai a karshen rayuwar ya kasance ka rusa ka yi shekara goma kana ayyukan alkhairi ashirin talatin bai damu da wannan ba ka zo karshe ka rusa shi ne abin da ke imam ahmad bin hanbal wanda ake masa lakabi imam ahlus sunna wal jamaa daya daga cikin shugabannin mazhabobi din nan guda hudu babban malamin hadisi ne babban malamin tauhidi ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa da gwagwarmaya da yi da yan bid'an zamaninsa da kuma sarakunan zamaninsa duk wanda ya karanta tarihinsa ya kai rayuwarsa a cike take da jarrabawa ga ikhlasi wajen ayyuka ga kwazo wajen ilimin hadisi da ilimin tauhidi musnad na imamu ahmad littafin sa al musnad na imamu ahmad bin hanbal din nan shine mafi wato littafin da yafi kowane littafin hadisi tara hadisan annabi da akwai hadisi ɗaya ɗaya kusan dubu arba'in hadisan bukari gaba ɗaya su kai dubu tara ba wannan sai ma ka harada da mausula da mawqufa da waye waye ka wato da mawqufa da kuma allakat kafin ka je ka fara ka kai dubu tara amma shi kada ya tara hadisi dubu arba'in a cikin littafi guda lokacin da suna ta kunno kai wadda mu'tazilawa suka kawo bid'ar da suka kago na cewa alqur'ani ba maganar Allah bane ba halitta ne na Allah suka gina wannan bid'ar takan kama sarakunan lokacin su kuma suka ɗaure musu gindi aka rinka kama malamai sai a ce me wanka game da alqur'ani hal huwa kalam Allah aw huwa khalqun min khalqillah duk mutumin da yake qur'ani maganan Allah ne sai a jefa shi kurkuku wani a kashe shi wani bulala ba iyaka da yawa daga cikin malamai sai suka rinka yin takiyya abinda ake nufi da takiyya an sa wa bukatan sarakuna a sarari amma a zuci baka tare da su ba don koyo ba don ka ce an gane ko har ɗaya daga cikin su da yake cewa da aka tambaye shi me zaka ce game da alqur'ani ga gafa ga alqur'ani a gaban sa yace haza haza khalqul lahi ya hadar dan sa yana nuna alqur'ani amma shi a zuciyarsa yana nufin wannan dan yatsan nawa halittan Allah ne shi kuma kin fahimci yana nuna alqur'ani malamai da dama suka ce tauriya ba dan komai ba dan su fita daga garin sarakuna imam ahmad bin hanbal yace ni dai kan in kowa ya halatta yake kiyaye ban da saboda mutanen da yake suna jin fatawarsa yake yanzu idan na faɗi cewa ƙur'ani halittan Allah ne a baki a zuci ba na nufin haka na samu tsira ba a kashe ni ba ba ni shi a wajen ubangiji amma abin da zai faru dubban mutanen da suka yarda da fatawa ta kuma za su halaka a sakamakon wanda aka yi maka bulala zaman kurkuku bulala zaman kurkuku bulala wannan sarki ya mutu wannan ya gaji wannan gaba da imamu ahmad wannan ya mutu sarakuna wajen guda uku da suka azabtar da shi sai na karshen da aka zo jikan jikokin waɗancan aka kira yace a kira mun dattijin nan wani ne matsalar ya zo ce ba za ka ba da fatawa da kowa ke faɗa ba duk duniya ta ce kaza sai ke zan tambaye ka gaskiya tsakanin ka da Allah wannan aqidar da kuka zo kuna kiran mutane a kanta cewa kowa sun ya wadda da isa shin akwai ta a rubuce cikin littafin Allah shin annabi yayi bayanin ta a rawar rayuwarsa kafin ya mutu mutum sahabban annabi da suka yi imani da shi suka yi zamani da shi sun gudu da wannan aqidar ko kuma wani abu ne wanda ko ne kuka gano bayan shekewar annabi da sahabbansa yace matukar ba ku da nassi daya cikin maganganun sahabbai ba ku da nassi daya daga bakin annabi dake nuna alqur'ani halitta ne na Allah kuma ya zanto kuna da'awa akan haka to yanzu ku abin da kuke nuna wa kenan kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin annabi kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu tambayoyi masu gajiyarwa karshe yace je ka an yafe maka amma ka tafi daga nan garin ka hijira zuwa wani lokacin da Imam Ahmad bin Hanbal ya zo mutuwa yana cikin cutar azumi da wahala yana suma yana farfadowa sai ɗansa Abdullahi ya ji mahaifinsa na cewa la ba'du la ba'du hasu uku yana cewa a'a har yanzu dai a'a har yanzu dai sai da bari ya farfado ya dawo cikin hankalinsa sai ce ba kana ji ka faɗo ta kalma uku ne take nufi ne yace iblis ne ya ga ina cikin cutar ajali gab da mutuwa na mutu ko na rai sai ya zo ya hau kan katanga daga can gudun yake leke na yana cewa Ahmad dan Hanbal kafi karfi na har da shi zaka mutu ban samu rabona ba a jikinka shi kuma na cewa har yanzu ban tsira daga sharrin ka ba har yanzu dai da saura a lokacin abinda iblis yake so Ahmad bin Hanbali an sa masa yace yi eh, kwarai da gaske ai ba dama ne ai na fi karfin ka shikenan magana ta kai Iblis na cewa ka fi karfi na ka tsere mun nayi nayi in farce ka ta kasa shi kuma ya har yanzu ban tsere maka ba tunda akwai numfashi jiki na har yanzu dai da saura Allah ya kiyaye maka sharrin ka har yanzu da saura Allah ya to yanzu duk irin wancan jihadin da yi kaga duk iblis wato so yake a zo a samu mulkin karshe ya ribace ke to shi sa kullum abin da ake so ke na mutum ya riwa a kansa hisabi mu ne ka auna maganganun mu da ayyukan mu me cewa me muke aikatawa daga bakin mu din nan alkhairi ne ko sharri ne idan alkhairi ne mu faɗa idan sharri ne mu kama bakin mu zagin mutane ne cin mutuncin su ne la'ana su ne ko istighfari ne ko hailala ne ko karatun qur'ani ne ko al'amru bil ma'ruf ne wannan hayanin munkar wannan duk shine abin da ya kamata ya wajaba kowane mutum ya rinka aunawa don yawa da kididdiga abin da ke sa kenan a nuna maka cewa karshen rayuwa ita ake kallo ba farkonta ba lokacin da Abu Talib ke cikin cutar ajali gashi da zai mutu cikin majalisansa ga Abu jihar ga wani daga cikin karshawa suna zaune annabi ya zo ya same shi shi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah ya ammi qul la ilaha illa allah kalimatan ahajju laka biha inda allah yana cewa ya kai bafana ka faɗi kalma ɗaya ita ce la ilaha illallah zan yi maka hujja da ita wurin allah gobe kiyama zan tsaya maka da ita a gaban allah gobe kiyama yanzu duka bargazar da Abu Talib yayi da annabi na bukatar minti ɗaya da zai kalmar shahada don ya cece shi gobe kiyama da annabi ya faɗa wata magana su kuma sa abuja da sai su ce da cewa fargaba millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni kenan sai annabi faɗo wancan kalma su kuma sai su sake cewa ta gaba millati abdul muttalib annabi na faɗan kalmar sa su kuma suna faɗan tasu har karshe yayi amfani da kalmar su yake cewa huwa ala millati abdul muttalib shi ne mutum ya akan addinin abdul muttalib yana faɗin wannan magana kuma yi musu annabi ya damu saboda irin kwarin da Abu Talib ba shi a rayuwarsa ga shi zai samu damar fata kalmar sa da ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha jin yi taimaka istighfari mutukar ba hana ni ba annabi ya ce masa istighfari har zuwa lokacin da Allah ya saukar da ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ما اماه ثم وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم ذو قوسين عبد الله daga lokacin nan ne aka hana annabi yi masa istighfar yanzu dai kaga abin da zamu dauka a nan gurin wanda ya shafi maganar mu inda a ce kalman nan ba ta da amfani da annabi bai masa lallata ba kaga duk barnar da ya arawa ta yanzu ana bukatan kiransa da kafiri ko ba yana gadan asibiti wanda ana ganin rai da hannun Allah ya rai ko ba zai ba wato za a iya kiransa zuwa ga musulunci kuma in ya musulunta wannan kalmar za ta amfani. kamar yadda duk mummuni duk shekarun da yana ibada yana ayyukan alkhairi kuma akwai jin tsoron kar cika da mummunan kalma dai idan ya cika da mummunan kalma kuma duk aikin alkhairin da ba zai amfani su ba wannan mummunan kalma za ta zartar masa saboda haka wannan shi ne ke wajabta cewa ya kamata mu yi wa kanmu hisabi tun kafin a yi mana hisabi mu yi wa kanmu kididdiga tun kafin a zo a kai zuwa yi mana kididdiga rayuwar mu dai ba ta da tabbas kuma in za a karɓi rayuwar mutum ba labari za a ba shi ba babu kuma waɗansu alamu da ake nuna maka cewa saura mako guda ko saura kwana biyar mutum zai iya mautul fuja'a yanzu yanzu nan ana fara da shi ya kasance ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwarsa ya tashi daga masallaci kafin ya zo gida a karɓi rayuwarsa daga ofis kafin ya zo gida daga kasuwa kafin ya zo gida duk wannan al'amari ne mai sauki a wajen Allah ya gudanar da wannan to don saboda haka sai ya zanto wajibi kenan mu rinka auna maganganun mu da ayyukan mu dan mu ga inda suke daidai dan mu daura akai mu ga inda kuma ba daidai ba dan mu kauce shi kullun iblis so yake ya kautar da mu da haka kuma Allah ya fadakar da mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sahih shi iblis abokin adawa ne gare ku da haka ku rike shi a matsayin abokin adawa shi kullum yana kiran mutanensa ne zuwa ga azabar wuta shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin bada'iul fawaid yake cewa iblis yana nan ya baza tarko a mataki ɗaiɗai har guda bakwai wanda yake so ya bi don ya halaka da ɗan adam ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai abin da fi so ka yi shine na farko in bai yi in ba in ya kasa cin nasara akan ka kanka na farko sai na biyu in ya kasa cin nasara kan ka kan wannan sai na uku in ya kasa sai na hudu in ya kasa sai na biyar sai na shida sai na bakwai mataki ɗaya har guda nawa har guda bakwai abu na farko da iblis ke so ka yi kai dan adam artabun ka tsakaninka da iblis a matsayinka na mutum mace ne ko namiji abu na farko da yake son ya kayi shine shirka ko kafirci ka kafirce ma Allah ko kai shirka da Allah ko kai istihza'i da addinin Allah ka rinka yin izgili da addinin Allah kamar da shi abin yi wa cewa abin yi wa dariya ka rinka ganin masu yin addinin musulunci a matsayin waɗansu ƴan kawai dawa. babban abin da iblis ke so shine kai wannan saboda yana da tabbas idan ka mutu akan wannan ba za ka shiga aljanna ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Iblis ya san cewa idan mutum ya mutu yana shirka ko mutu yana kafirci ba yanda za a yi shiga aljanna ba haka wannan shine matakin farko da yake so ka samu kanka a zai biyo maka ta dama ta hagu ta gaba ta baya don dai ya ga cewa ya sa ka kauce ta farkin Allah ya ji cewa ka kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace irin hanya cikin hanyoyi ya ji cewa ka haka Allah da wani cikin ibadarsa. ya ji cewa ka ɗauki wani haƙƙi na Allah ka danka a hannun wani ɗan adam idan har ka ci nasara kan iblis ne duk yadda zai ka yi shirka ba kai ba ka je wajen ɗan bori ba ka je ba ka je wajen boka ba ka yi ba wani malamin duba gobe da nufa duk ba ka yi imani da su ba wani mai da'awar shi ke arzikawa ko talautarwa ko rayawa ko kashewa duk ba ka yi da wannan ba ya ga cewa kana da kyakkyawan tauhidi to sai ɗauke ka zuwa mataki na biyu mataki na biyu shine bid'a ba abin da iblis ke bukata kai idan dai har ka tsira ba ka shirka to ya zaka kai bid'a kuma ita kuma bid'a ita ce yawa za ka yi ka bauta ta Allah akan wani tsari wanda ba manzan Allah ne ya zo da shi ba ya za ka yi ka gina sallah irin taka babban ba irin wadda annabi ya koyar ba ya za ka yi ka fito da salon azumi irin naka babban salon zikiri salon hailala salon istighfari salon tasbihi salon addu'a salon tawassuli kowane irin nau'i na ibada ya zai yi sa ka yi ibadar da ba a kan koyarwar manzan Allah ka gina ta ba ita bid'a iblis na matukar kaunar mutum yayi ta matukar ya tsore daga shirka saboda duk aikin da ake gina akan bid'a kuma rusace ne saboda annabi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad a wata riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wasu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yace innahu min yusikum fa sawara ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة duk abin da ka gina akan bid'a rusasshe ne ubangiji ta'ala ba zai saurare shi ba na taɓa ba ku kisar imamu malik ibn anas imam malik ibn anas ne ga wani mutum zai tafi umara daga garin makka daga garin madina in za ka aikin haji ko umara a matsayin ka na mazaunin madina ko wanda yake nahiyar madina za ka zo wurin da ake kira zulhulaifa ka yi wanka ka cire kayanka na gida ka sa ihrami ka kulla niyya a wurin kamar yadda annabi yi sai ma malik ibn anas ya ga mutum ya ji yayi wanka ya dauki ihramin sa ya shiga cikin masallacin annabi shi zai faro ihrami daga masallacin annabi ba daga zulhulaifa ba imam malik ibn anas yake da shi ga fa inda annabi yi ihrami daga zulhulaifa ba daga masallaci ba tsakanin masallaci din nan zuwa zulhulaifa zai kai mil biyu ko mil uku ko nawa makamancin haka sai ta haba imam malik inna ma huwa amwalun zittuha la tadur wadan mu mulamalai ne na kara kawai akan adadin annabi bai yan mil biyu ko uku kawai na kara wannan zai cutar da ni komai ba sai ce wallahi ina ji maka tsoron fitina duk da haka yace wace fitina za ka ji tsoro don na kara mulki ko uku akan abin da annabi yi yace baka ji Allah ce fal ya'zar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim baka ji ba ubangiji ta amana cewa waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyaye fitina ta same su ko azaba mai girma haka malamin imamu malik shine sa'id bin musayyib ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai ɗaya daga cikin fuka ha'us saba'a manyan malaman fukuhun nan guda bakwai sanannu a madina cikin tabi'ai wanda imam malik ya yi karatu a wajensu ko wajen waɗansu daga cikinsu daga cikinsu ya akwai sa'idu bin musayyib ya zo ya ga wani bawan Allah ya zo raka akan alfajr rakawoyi guda biyu ake kawai sanannu annabi bai taɓa ƙara akan raka'a biyu ba raka'an farko fatiha da kulwa ya kafirun raka'a ta biyu fatiha da kulhu wallahu ko raka'an farko fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma hadda zuwa ko kuma eh, raka'a ta biyu kuma fatiha da qulu amanna kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko wani lokacin fatiha kadai duk abin da ka karanta cikin wannan yayi sai sai gidi mutum ya ga wannan bawan Allah ya raka a biyu ya sake tashi ya biyu ya je biyu har hudu zai shiga ta goma sai shi ne kike ne sai shi raka ta nan fajiri sai ce in da ka fara sabar mai ka saba annabi raka'a biyu annabi dan ne ka kara akan biyu sai yace ayu ajibuna Allahu alaihi sala yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah kun da kan bid'a kenan wai shi tun da kyakkyawar niyya ne ko ya saba annabi ba ko ai kyakkyawar niyya ayu azibuna ayu azibuna Allahu ala sala yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah sai ce la yu'azzibuka ala sala walakinnahu yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah Allah ba zai ma azaba ba dan kai sallah amma zai ma azaba in ka saba sunna kaga an ta ilimi kenan abin nan da ke saba wa sunna da haka ubangiji zai maka azaba a kansa da kaga irin yadda samfurin samfurin yadda malamai suka rinka yakar bid'o'i cikin malamai sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'u tabi'ina haka suka yi ta yakar bid'o'i shi kullum mai bid'a za ka samu mutum ne mai son ibada to amma yana da jahilci to don haka duk abin da zuciyarsa ta auno masa cewa yana da kyau sai ga cewa kawai ya ba ce bauta Allah da kuma shi tun da ya rubuta wani niyya inda wala amalu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa shi ba mummunan niyya ba yayi da ikhlasi dan haka kuma ai dole a ba shi ladaikin har kullum abin da kan gida ke fakewa akai abin da ke haifar da bid'a ga da jahilci shi yasa fara addinin su akan jahilci suka gina shi wal habaniya fa da'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah rahabaniya da suka kago Allah yake uha sun yi ta ma katabnaha alaihim ba mu ka wajabta musu ba amma suna itikadin su suna neman yaban Allah ko har kullum kyakkyawar niyya ɗaya ce daga cikin farkon karɓar ayyuka in ka same ta fuke ma Allah godiya sharadi na biyu kuma shi ne duk aikin da za yi dole ya dace da sunna in bai dace da sunna ba kuma Allah ba zai karba maka ba kyakkyawar niyya ta ba za ta iya samar da aikin ka ba ba za ta iya sa aiki zan ta karɓaɓɓe a wurin Allah ta'ala ba da haka wajibi ne duk abin da mutum zai yi na gida fa abin da mutum zai na ibada ya tabbatar ne ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi mai bid'a gararin sa shine cin gyaran annabi yake cin gyaran annabi shi dan bid'a ba wai faɗa ya ba kurukuru amma abinda aikin sa ke nunawa fassaran aikin sa shine cin gyaran annabi domin zai zai yayi abu sai ka tambaye shi wannan abin annabi yayi shi da kansa yake maka annabi bai ba to kuma sai ka tambaye shi yana da kyau sai ke eh yana da kyau dai idan yace ba da kyau to ya za a kaga ba zai dai yake domin ya samu daman yi dole ce ne yana da kyau to annabi bai yi ba kuma yana da kyau ta haɗa waɗannan ababai guda biyu amma bai taɓa yin ba wasa kuma yana da kyau yanzu abin nufi ga wani abu mai kyau cikin taskar al'amura masu kyau annabi ya koye bai sanar da mutane ba bai yi kuma bai kaɗaitar da mutane ba har yi bar duniya sai da wane ya zo sai ya gano cewa kai jama'a al'umma annabi ya rage muku bari in ƙara muku da haka duk mai a mai yake yi da annabi tuhuma shi yasa imamu malik ibn anas yace man ibtada bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khana risala duk wanda ya kirkiro bid'a kuma yace ai tana da kyau to abin da yake riyawa annabi ya haɗi sakon da ake kina annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake faɗa cikin hadisin imam tabarani yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa kowa illa kana hakkan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum ne kan wannan annabin ya shirye da mutanensa alkhairin duk abin da ya sani ya sanar da su ya faɗakar da su sharrin da duk ya san kowane annabi wannan shine sifarsa to ya za annabi zai yi wasu har ya tafi gaba abu ba sannan wanda gaba ya zo abin kuma ya abin zai zama suna mai kyau kenan to dan saboda haka dole ne mutum ya kiyaye shi babu ibada al'aslu fihi at-tawakkuf duk abu in sunansa ibada abin da ake neman lada wurin Allah asali ba ka fara yi sai in shari'a ta ce yi kada ka zo ka yi abu ka yi shekara biyar kana yi ka zo kana nemo dalili ba da me yasa ka fara ka yi shekara biyar kana yi sai kowane mun gudu mun dan jidali yake da Allah na ga kana ba wai na ka samu hujjar ka ne sai ka fara zuwa ido eh to gaskiya dai na ga ana yi to sai ka ganin neman dalili ya kai kenan asali ba ka farawa sai kana da me sai kana da dalili kafin ka fara kowane irin ibada to kaga in baka da dalili ba zai fara ba idan ka zo ka fara kana sai to shine zai sa ka samu kanka cikin bid'a kuma ka kasa bambance tsakanin abin da Annabi ya koyar da abin da mutane suka kiro na addini suka ci cikin addini to ba haka wannan ita ce tusa ta biyu da iblis ya fito ya halakar da mutum dan mutum bai shirka ba to yi cikin bid'a idan kuma ya ta fi karfinka ta wannan hanyar duk bid'o'i ba ta yadda ta aiwatar kowace ibada tana tambayar malamai kamar da malami ce wa yas'al ulama mutum zai tambayi malamai kuma zai yi koyi wa yattabi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kullum idan mutum zai wannan sai ya koyi da malamai al almuttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu da yawa da sunnar annabi tun daga Ahmad ya tafi da gindawa ma ga yadda zaki shi wane ne malaman da suke tafiya akan sunnar annabi allazina yaddullahi waɗanda suke serious da mutane wajen yi wa Allah da'a wajen yi wa Allah biyayya akwai bambanci tsakanin malamin da zai ce wane ka ji tsoron Allah idan kana mulki kai adalci in kana kasuwanci kar kai yi in kana aiki kar kai yi kar kai ba daidai ba da kuma malamin da zai ce maka ka ji tsorona in kai mun da'a za ka samu in ne fushi da kai za ka rasa mu muka daure ma gindi ka samu mukami mu muka in muka kunce kuma za ka rasa ai malamin ne duk malamin da zai ce maka ji tsoron Allah ka kiyaye dokar Allah kare haƙƙin matanka kare haƙƙin makwabtanka kare haƙƙin ƴaƴanka in mai mulki ne kare haƙƙin talakawanka malamin Allah kenan shi abin da yake so ka ji tsoron Allah ba tsoron sa ba shi ko malamin bid'a da dan bogin malami abin da yake so ka ji tsoron sa ai ba dama ne su suka dore maka gindi wai za a yi fushi da kai idan aka fushi da kai to za a kore ka daga aiki har kai harkokin kafancin ka za su dagule mutumin fa kai da kake da mulkin nan wanda yake da warke daure ma gindi ka samu kai da kake da dukiyar nan kai da kake da mukamin nan da yake da warke daure ma gindi ka samu yana da ƴaƴa ta shi malamin yana da yayi yana da kanne iya wanka suna da rai da kai da ƴaƴansa na cikin sa waye fi da ƴaƴansa da kai da yayyansa ko kannansa da suka fito ciki daya waye fi kauna da kai da mahaifansa waye fi kauna da kai da kansa wa ya fi kauna to amma abin mamaki shine ya hana ya'yansa ko kwabo da yayyansa da kannansa da iyayensa ya ba ka dan kowai na tsabagen sanka ya hana yayyansa da kannansa da ya'yansa mulki ha kawai ya ba ka dan yana sanka saboda tsabagen imani da ta kawai nashi ya ka dan Allah wata kwakwalwa za ta yi da wannan sakwa duk yadda yake kaunar ka fa ya fi kamar waɗancan gaba ɗaya to ya aka suka rasa kai ka samu in shi ke ba ruwa za ka rasa ba da za su rasa shi sakama yake tsoratar da kai ce wai shi ne kai kai kuma inda za ka lura kai kai ne shi don kai kake ɗaukar nauyin gidansa tefanin gidansa kai kake ba shi tufafin sawa kai kake aiko masa da abinci kai da shi wane ne ya isa da jikin yake ne kai kai ne ya kamata ka bi jikin ke kai ne shi amma sai firgita ka o za ka rasa kaza to duk malamin da zai tsoratar da kai kaza zai maka sanmu zai maka baduhu wanda ake jin tsoron ka wai dan shi kaza ne ba a gaba da shi ba a fata wani ne wallahi ba malamin Allah bane ko ba akan sunnar annabi yake ba malamin da duk yake kan sunnar annabi alama su shine in ka saba Allah sai mu in ka saba sunnar manzo Allah sai mu shi idan ka saba masa ya damuwa matukar kana jin Allah shi bukatar su ta riga ta biya da madadin shi alakar ka da shi so yake ka gyaru zan ya samu wannan ladan a wajen ubangiji gobe kiyama ya samu sinadarin shiga aljanna ka girmama shi ka yi masa kyauta ka yi masa ruwa wannan ba a kan wannan ya gina alakar ka tsakanin kai da shi ba ka yi masa ruwa kuna tare ka yi masa kyauta kuma dama kuna tare ka bata ne kuna tare baka bata ne ba dai kuna tare shi abin da yake so ka ba Allah in ka ga ya damu to ka saba wa Allah to wannan shine malamin Allah da yake mata in kai mai mulki ne ko ka so ka kula alaka da shi irin wannan malaman ba su da yawa al'umma shi yasa dukkan al'amuran mu suka lalace malaman bid'a ne suka yi katutu malamin bid'a sai sun fada buzun sai zauna kai mai mulki ka zo ba ta sa'a ka je kai mulki dan kasuwa ka zo kuma kai ma ya baka sa'a yi maka roƙon Allah kuma karuwa ta zo ita ma kuma ya baka sa'a kai karuwanci kuma dan fashi zo kuma shi ma ka baka sa'a yanzu dan Allah wallahi tun tuka da wala ne wannan a cikin rayuwa ya baka sa'a kai kasuwa ta samu kuɗi ya ba dan fashi sa'a kuma ya kwashe kuɗin aurinka kai mu ga maka yake nan ba a yanzu za a je neman wani abu ce ba dai nan gurin ba zai kawo wuri duk abin da aka yi nema akwai a wajensa to malamin bid'a kenan shine bakan dinga yake cewa malamin bid'a ne malaman bid'a ne kaguwa sun karkace wa tafarkin annabi ba haka bane ba sun ga aya sun ki faɗi nasa sun yi mata sun ki tsari nasu an ce wa karna ya taɓa kai nasa ni ban da bawa ban iya yin sani <laughs> to wannan malamai na sunna duk inda suke shi ne ya kamata mutum ya tambaye su fatawa don za su ji tsoron Allah wajen faɗa masa ba shi suke jin tsoro ba Allah suke jin tsoro duk abin da yake da shi na girma ko na mulki ko na mukami ko na dukiya shi ba komai bane ba ubangiji ne a gaban su wannan ba sa su ci mutuncinsa ko su ci ganin girman da Allah ya ba shi a duniyance amma duk girmansa da suke gani ba ya sa su saba Allah saboda maslahar ta shi ba zai taɓa yiwa ba to wannan ne babban mabudin da za ta gane malamin sunna wa yas'al ulama lalle mutum ya tambayi malamai wa yattabi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna bi ittiba'i shaytan malaman Allah kuwa su ne wanda suke shirye da mutane kan cewa ku ba Allah kuma su faɗakar da mutane su cewa a ta hanyar shaytan to wannan shine abin da zai zama ma da garki daga fadawa cikin ramin bid'a matakar kana yin malaman suna kana musu fatawa cikin al'amuran ka duk inda ake karanta qur'ani ko hadisin annabi kana zuwa ka ba da lokaci ka saurara wannan sai ya sa ta abin nan duk lokacin da ka ga malami ya danka saboda kudin ka saboda mulkin ka yana karkarwa wannan ba abokin tafiya bane yana girma maka yana gyara mata kalma yana bude ma kofa yana yin kaza a wannan ba abokin tafiya bane ba malamin suna gidigal kai shi ne ba ya wulakanta ka ba za a gaisa za a zauna za a yi hira amma me na fadanci kuma ni ne kake da shi wanda shi ba da shi kai kana da dukiya ko kana da mulki ko kana da kantuna ko kana da haja ko kana da kaza shi kuma yana da qur'ani yana da hadisi wani ne ya foni jari shi ba zai wulakanta ka ba amma ko ba zai tsaya yana maka fadanci ba zai faɗa maka gaskiya kuma zai amfani da usulubi mai kyau wajen faɗa masa gaskiya saboda yawa daga cikin yan uwa sukan ɗauki cewa kaushin shi shine jaranta kaushin usulubi ko bakar magana ba shine jarunta ba ka faɗi magana wanda ka faɗawa ya gane cewa lalle aya ce ka fassara masa ko hadisi dai in zai bi ya ba tsoron ka ya ji ba ya ji tsoron Allah ya ji in ya ƙi bi ya tabbatar cewa baka gajiya ba wajen ba su dalili shine kawai ya saurin kai to haka ake so kai ne wa'azi ka zama mai karanta suwa ka zama ko bukatar ka da dukkan wani mai barna yana laifuka goma kada ka ce sai ya dena goma nan lokaci guda zabi ne wanda ya fi girma ta hana daga nan ka zabi daya daga nan ka zabi daya kuma kullum ka bambance lokacin da kake kiran mutane tsakanin wajibi da mustahabi kada ka yi zafi akan mustahabi mutane suna kaci da wajibi kuma ka gane tsakanin abin da yake aqida ne tauhidi wanda sai da shi aikin zai karbo da kuma waɗansu hukunce hukunce masail na fiqh waɗanda suke reshe ne kada ka zafa wa mutane a kan hukunce hukunce na fiqh da malamai suka yi sabani ka dole sai an yi kaza in ba a yi kaza ba ka tsatire ka tayar jijiyar wuya amma ga tauhidi mutane suna shirka ko suna bid'a kuma baka damu ba duk wannan wato ya kamata mai da'awa ya gane muhimmancin wannan kullum akwai aulawiyya fi majalid da'awati ila Allah akwai al'aulawiyya a ɗauki abin da ya fi sannan ne bi masa sannan ne bi masa idan har Allah ya sa ka ci a akan iblis yadda duk yayi ya sa yi bid'a ya kafa wanda bid'o'i ku ga sunan babu inda babu bid'a ciki ka duba littafin sai Usman ibn Fawzi ya sunna wa kamal bid'a ya kawo babin abin da ya zo na bid'o'i ya kawo kuma ga yadda sunnar annabi ce sunnar annabi ta ce kaza amma mutane ga sun yi bid'a kaza ne sunnar annabi ta ce kaza mutane kuma sun yi bid'a kaza a cikin sallah ne a cikin kiran sallah ne a cikin hukunce hukuncen jana'iza ne makabarta ne menene menene haka dai yi tikir haka a cikin littafin bayanin bid'o'i domin yawan yalla tafai da aka yi waɗanda suke fayyace bid'a da hukunce hukuncenta da khatarinta irin su littafin alba'is ala inkar bid'a wal hawadith na imam abu shama da sauran manyan manyan littafai irin su al-itifam na abu ishaq al-shafi'i da sauran littafai da aka wallafa kan wannan babu duk dan su nasiha ga al'umma cewa duk abin da zamu gina na ibada ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malamin kowa duk wanda zai yi ibada ya koyi ta kai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba wani mutum wanda aka rafe shiga aljanna da ya masa ta'a sai manzon Allah ba wani mutum guda ɗaya ko cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina da Allah ya tsora shi ce ku bi shi aljanna na karkashin binta babu wannan mutumin sai manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal al akhir wa dhakara Allah kaseera wa ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu taqullaha inna Allah shadidul iqab shi kuma annabi ta alaikum bi sunnati sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabin ke cewa kullukum janna jannata illa man aba kowa zai shiga aljanna cikin ku sai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya aba sai ce man afa'ani da kalal janna wa man afani fa qad aba wanda duk yamin da'a zai shiga aljanna wanda ko ya ki to ya kin ga aljanna kenan baya ku yace matsayina a cikin al'umma kamar mutum ne ya gina gida katu ya yi shimfiɗu ya cika shi da nau'in kayan abinci nau'in kayan sha duk abin da ake bukata sai ya tura mutum tsaya ya ce tafi kasuwa ka je ka yi ba ke ya ku jama'a akwai wani bawan Allah a garin nan wanda ba zan faɗa muku gidan da yake ba ya shirya abinci ya shirya kaza ya shirya walima ya yi kafaki kafaki na abinci da kaza da kaza da kaza da kaza yace in zo in kirawo ku ku zo mu tafi ku je ku ci wannan abinci annabi yake duk wanda ya tsowa wani bayan wannan dan aiken to zai biyo shi yi jagoranta ta har ya kawo shi wannan gidan a shiga ya ci walima ya yi tafiyarsa wanda ko duk ce to mun ji sakonka ka ce da akwai walima ko to mu za mu je mu nemi gidan da kanmu wannan yi nan wannan yayi nan da Allah ina da yake walima wannan biyo lungun nan wai da Allah anan wajen akwai wani gida wanda aka ce yayi sabon gida yana walima shi mutum da ya tura yake banda kai ba wanda na sanar ka je ka sanar da mutane su biyo ka ka jagore su zo zuwa gidan da ya je sanar sai suka ce mu za mu nemi hanyoyin da kanmu annabi ce to kamar matsayin haka nake a wajen ubangiji Allah ya da aljanna فيها انهار من ماء غير اكل وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من اكل مصفى ga komai a cikin sa na kayan alatu da kayan daɗi da menene da menene sai ubangiji ya turo annabi ce ga shi shine wanda in an bishi za a shiga aljanna sai annabi ya ba da labarin aljanna sai ta ce kwaro da gaske Allah kai mu aljanna ya ba da labarin wuta kace Allah kare annabi ya ce to ko biyo ni dai in tsaye da ku daga wuta in kai ku cikin aljanna a wannan kuma ai ba ta an bi ka ba kai kadai a iya bin wani a iya bin wani a iya karban sawaran wani a iya kaza annabi ce a bi ni sai ta ki sai ta je ta bota hanya daban to shine matsayin mai bid'a ya yarda da annabi ya yarda labarin aljannan gaskiya ne ya yarda labarin wutar duk gaskiya ne inda rigima take wata hanya za a ba shi da aljanna yana ganin ba lalle bane sai abin da annabi ya faɗa annabi ya ce kaza sai wani ya kara masa wani abu da sunan obatayin sai su ito eh shi ma wannan ayyuka karɓa kenan annabi ya ce kaza sai wani ya kago masa wani abu duk sai ya kama shi ne malamai suke kwatanta mai bid'a suka ce kamar tafiya za a yi zuwa wani gari mai nisa cikin sahara sai aka ce saboda nisan gari lalle ga katon akwati ka cika shi da kayan abinci da ruwan sha da guzuri shi dan bid'a ya da lalle za a yi tafiyar da amma ba lalle ne ya dauki wannan guzurin ba sai zo akwati sai buɗe akwati sai cika shi da yashi da kafa tam ya kuma dora ya tafi a haka to lokacin da mutane suka je inda suke bukatuwa gaba guzurin da za su ci da ruwan shan da za su sha shi ne nabi a kansa kasa tsakanin kayansu da suka ɗauko da kayansa wanne ya fi nauyi nasu to tsakanin kayansa da nasu wanne ne ya amfani nasu to haka duk ɗan bid'a yake duk abin da yake bid'a wahala ne ko ba amfani abin da duk yake sunna ko ba wahala sannan kuma ga amfani saboda ka'idar sunna wa ma ja'ala alaikum fi din min harajin millata abikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ka'ida sunna kenan ba abinda da zai wahalce ka ga dare kai kiyamun lailin ba annabi far'anta wa mutane ya zo ya karanta izu goma da rabi cikin raka'a daya amma sai kuma ya far'anta maka in ka da a zaune in ka ga dama rabi a tsaye rabi a zaune in ka ga dama kai kiyamun lailin ka gaba ɗaya a zaune in ka ga dama kai karatun ka a zaune kana son kowace raka'a ka karanta aya 100 sai ka karanta aya saba'in tamanin duk kana zaune yayin da ya rage sai goma sha biyar sai ka tashi idan ka karasa goma sha biyar sai ka yi ruku'i haka idan ka zauna raka'ar ma haka har ka kare duk sunan annabi ta nuna mana wannan kama idan ka da'a, sai da ba akwai wahala shi yasa inda za ku gane malamin sunna zai tsora maka abin da annabi ke kuma abu mai sauki kowa zai iya ko ko mutane sai su ga cewa abu mai wahala a nan ne lada yake in dai akwai wahala to akwai lada in babu wahala babu lada wani bawan Allah ta zuwa